Idan kika lura da wannan zamani da muke ciki, ko a faɗa ko ka a faɗa ko ina ka je a cikin Najeriya za ka ga yawancin mu na 'yan arewa ke bara. Ban ce wa'yansu ƙabilu ba sa bara ba, amma majority ɗin masu bara ɗin za ku lura da cewa 'yan arewa ne ke wannan baran ko da yaushe. To kin ga wannan abun yana da ci baya a wajenmu. sannan idan kin duba kuma yawancin 'ya'yanmu mata ba a cika sa su makaranta ba ban sani ba ko al'ada ne ko addini wani lokaci sai ki ga al'ada ma ya fi addini karfi to wannan duka yana cikin abubuwan da yake dan damuna da ya sa nike yin wa'annan abubuwan sannan nakan ba da labarin gidan mai da na je na haɗu da yaro dan shekara uku da dan shekara biyar wanda yake baban sun rabu da mahaifiyar ya ɗauke su ya kawo su wajen malami su yi karatu da mun fara da niyan tallafawa almajirai da marayu but sai muka gane da cewa ba za ka iya tallafa ma almajiri kaɗai ba baka taimaki iyayensa ba ko kuma ba za ka iya tallafa ma marayu ba baka taimaki iyayensa ba ko kuma irin in kana son ka rage yawan bara da ake yi da baka shiga na mata ko na yara haka ko na manya without ka tallafa musu to kin ga nan sai tallafin mu yazo da muna magana makaranta ne ba sai mun ka gane da cewa a'a wannan ma ba zai yi ba sai an yi sensitizing iyaye sai an taimaki iyaye gaba daya ga su gura mu haka dai um, ban son yuzin uh, word din da ake cewa nakasashe ko gajiyayye don ni ban yadda akwai nakasashe ba ko akwai gajiyayye masu larura masu lalura ya kamata a ce to duk muna aiki tare da su to ya zuwa yanzu za ki iya kiyasta yawan yara da ƙungiyar ki ta tallafa mawa wajen samun abin yi ko sana'a ko makaranta da aka sa su da kuma inda suke a yanzu? Akwai wayanda suke sun yi graduating mun taimake su suna aiki, amma ko da yake sun gaya mun sun cewa ba sa son muna sa su a ciki don ba sa son a san wasu sun almajiranci da. mukan ɗauke su mu koya musu basic sannan sai mu integrating su cikin system. To kina da makaranta ne? ba zan ce makaranta fasi ba dai zan kira ta santa to santa din na da yara nawa roughly give or take ina jin sun kusan 200 wanda su ake koyarwa saboda mun yi kokarin muna koya musu in an yi kuma sai a yi training din su aiki haka sana'a hannu wayansu za su gaya miki da cewa su ba su son su yi makaranta manyan kenan sun fi son sana'a su abin da muke gaya musu mun yadda ba za su yi makaranta ba amma dai su koyi su iya rubuta sunansu kuma su iya karanta sunansu saboda wannan zamani in baka iya rubuta sunanka ba ko ka karanta sunanka ka shiga uku yanzu muna kokarin mu yi mu fara koya musu ajami kin san da ana yin ajami a gidaje da yawa so muna kokarin mu fara koya musu cikin ajami banda na boko su iya su sanya da za su iya tafiya da lalurorin rayuwansu yanzu kina da ɗari biyu a senta in aka yaye wa'annan sai a sake maye gurbinsu da wasu yaran ma yanzu suke kawo kansu da iyayen wa'yansu iyayen ma da ba su iya affordin su sa yaran su primary school wa'yansu su suke kawo su nan wajen mu so idan mun kai akwai makarantun nan da muke da dan partnerships da su sai mu tura yaran a makarantar um, sai mu dinga biya musu PTA kenan makarantar kyauta suke yi kyauta suke yi nan ma santan da muke yi ba wai suna ana biya ba shi yasa iyaye da yawa suke kawo yaran a wajen ne kika fi ba fifiko ya'ya maza ko ya'ya mata duka biyu nake ba fifiko akwai lokacin da su 'ya'ya matan suke yi akwai lokacin da su 'ya'ya mazan suke yi so ni guri shine yanzu akwai position da yawa da ya kamata a ce 'yan arewa an sa su a wajen amma sai kaga ba mu da mu da ke da wannan ilimin da za su sa kada fa mu manta mu tafiya muke kuma yanzu yaran nan su ne mu gobe idan ba mu tallafa musu ba wata rana yaran nan sai sun samu kuka ina kira ne ga kowa a sa hannu a tallafa ma waɗannan yaran saboda ina kan kallo kamar muna kan time bomb ne ranar da bomb din zai exploding kowa sai ya ji jiki